يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث علي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna laraba 22 ga watan rabiul awwal hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 20 ga watan 11 shekara ta 2019 a yau za mu yi darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz littafi da ya shafi <clears throat> wato fiqh hadith a gaya maka hukunci ƙarƙashin aya da hadisi da maganan magabata muna cikin kitabu tsahara har yau ba mu gama shi ba kitabu tsahara yana da faɗin gaske saboda ya haɗa abubuwa da yawa a yau za mu tashi sabon babi ya ce babul aniyati babin da zai bayani kan wato a da ana cewa ƙwarya ita ce aniya a yau za ka iya ɗaukar roba da ana iya zuwa mata ruwa ko wani kwano ko wani wato kofi ƙato duka zai iya ɗauka aniya abinda a iya zuba ruwa a ciki a yi alwala da shi <clears throat> ko kuma a yi wanka da shi an fahimta da kyau a za a iya kiran shi da aniya to shi mamu malam nan mai littafi abin da ya sai masa babinsa mai zaman kansa yake cewa ya juzu istimalul awani kulliha illa aniyata zahabi wal fidda fa innahu yahrumu al aklu wash shurbu fihima khasatan duna sa'ir istimal ya halatta yin amfani da kore dukansu ko kwanuka dukansu ko wata roba da a iya zuba mata ruwa don tsarki to dukansu a ya halatta ya amfani da su illa aniyatar zahabi wal sai ƙwarya ko kwano ko plate wanda aka yi shi da zinari da azurfa da zinari aka yi shi ko da azurfa فإنه يهرم الأكل والشرب فيهما خاصة سوكم يا هرمتا أتي كو أشاء أتي أتكنس أكيبي دون سائر الاستعمال بند صورا أيكا دعا إيهي سوما دسو anan abin da yake so ya nuna mana wato da abin da aka yi shi kamar yau ana yi da roba ko da aluminium ko da wasu abubuwa ake waɗannan abubuwa da muke amfani da su ko a ci abinci ko a zuba abinci ko a wane ne ko a aje a ciki ko a zuba ruwa to duka waɗannan abubuwa ana iya amfani da su mana za a iya amfani da su da ci da sha ko a yi tsarki a zuba su don yin tsarki duka a iya yi to sai abu biyu su ne shari'a ta keɓe ƙwarya ka ce ko wani filar ko roba ko wata buta da aka yi da zinari ko azurfa to ba za a zuba abinci a ciki a ci ba shi yasa ya ce fa'innahu ya harumu al'akluwar shirbu fihi ma khasatan ya haramta a zuba abinci ko abin sha a sha a cikin kwano ko ƙwarya ko kofi wanda aka yi su da zinari ka yi zina kofi na zinari a zuwa maka ruwa a baka ka sha haramu kun gane a yi plate na abinci amma na zinari a zuba maka abinci ka ci haramun kuna ganewa ko na zi ko kuma na azurfa duk waɗannan abubuwa ba a ci ba a sha a cikinsu amma banda sauran ayyuka mai sauran ayyuka kenan nan? <clears throat> Eh? sauran ayyuka da ake da waɗannan abubuwa da ake zubawa mace kenan za ta iya jera duk filet ɗinta da kwanukanci duk na gwal in tana iyawa a ɗakinta ta ado da kayanta kuma za ta iya zuba wani abu a aji za a duk waɗannan abu a iske imali kina amma ba za ta ɗauko ta zuba abinci ba ta ci ko kai ka ci amma za a yi ado da su za a iya zuba wasu abubuwan a aji duk a cikinsu amma ba za a ci a sha a cikinsu ba shi ya sa shi ce duna sa'irin listi banda sauran amfani sauran amfanin yadda za ka yi da roba da suwaye haka su ma za ka yi da zinari da azurfa duk za ka yi amfani da su amma ba za a zuba abinci a ci ba ba kuma za a zuba abin sha a sha ba kuma wannan haramcin ya haɗa namiji da mace kuma fahimta da kyau domin akwai inda ya halatta ita za ta yi amfani da zinari kwazufa akwai kai inda ba za ka yi ba kun fahimta to ga dalili nan ya ce an fata radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala la tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda wala talbasu harira wad dibaja fa innaha lahum fi duniya wa lakum fil akhirah hadisin mu na farko a yau shine hadisin huzaifa huzaifa tamnil yamani abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda kar ku sha a cikin ƙwarya ko kwano ko filar ko kofi na zinari da azurfa wala talbasul harira wad dibat kar ku sanya tufafi na alhari ne haka nan kar ku sanya wato tufafi na gwal inda za a yi shi kenan addibaj nau'i ne na wato afwan nau'i ne na alhari ne nake so in ce ana yi masa dajiya kamar bakin riga ko hannun riga da sauransu ana yin dajiya da shi ana yin ce mai dibaj to da shi alhari ne din da wanda yake aka kira shi dibaj duka su ma kar ku sanya su wannan halin ya shafi maza ne kadai fa inna halahum fi dunya su kafirai nasu ne a nan duniya za su sanya kuma za su ci a cikin kofi ko ƙwarya ko waye na zinari da azurfa nasu ne sai annabi ya ce wa lakum fil akhirah ku kuma naku ne a lahira eh abubuwa na aljanna abubuwa ne na ado na ƙarau abubuwa ne na sha'awa saboda haka abubuwa ne na zinari da azurfa to naku ne a can amma a nan an haramta muku ci da sha a cikinsu haka nan an haramta muku ku maza ku sanya alhari ne wato a jikinku kenan in ba can wani hadisi da ya zo ya halatta ma masu cutar wato ƙaiƙayi irin susa na jiki da ake fama zamanin annabi an sami wani sahabi yana fama da irin wannan ƙaiƙayi na jiki annabi ya halatta mai ya iya sanya tufafi na alharini saboda wannan larura amma yau kai haka kawai ka sa kuma yanzu sai ana hattara musamman tufafin da ake yiwuwa daga ƙasashen arna ka ga ya cika santsi ya cika laushi yana rawa to ka ji tsoro ka je ka sa alharini ka riga alharini ka je ka sa a jikinka baka sani ba annabi ya ce ta 'yan ta ta su kafirai ce a nan duniya ba kayanku ba ne ku kayanku ne na lahira sau da haka sai a rika hatara irin wannan tufafin da ke cika ado da laushi da santsi da rawa wanda kila kai ba za ka iya sanin da mai aka yi shi ba gara ka nisance shi kila shi zai fi maka alheri an gane da kyau wannan hadisin bukhari ne da muslim sai hadisin ummu salama ya ce wa an ummu salama ta radiyallahu anha an rasulillah au ko kuma annan ina jin kuskuren rubutu ne zai zama anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qal alladhi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam rawahu al-bukhari wa muslim wa li muslimin inna Au ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahabi qala muslimun وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر انتهى kafin mu ci gaba hadisin umu salama Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yashrabu fi ina'i zahabin fi ina'i fidda wannan da yake sha a cikin ƙwarya ta azurfa ka ce ko kofi ko menene inda yana azurfa ne annabi ya ce ina ma yi jarjiru fi baɗinihi na da jahannam yana kwankwadar yana kwankwada ne a cikin cikinsa wutar jahannama yake kwankwaɗa a cikin cikinsa kun gane magana kaga magana ta zama babba kenan dama ana gane daga ƙa'idojin da malaman fiƙi suke bi masu ƙawailin fiƙihiyya ko kuma usulul fiƙi su gane wannan abu haramun ne babban zunubi ne su ji wani narko da za a yi in aikata laifin kamar yanzu a nan ƙarara an ce wanda yake sha a cikin ƙwarya ta zina ta zurfa to yana kwankwaɗar wutar jahannama ne a cikinsa ta ga a ce wannan tashbihin ko kamanta yana nuna laifi ne ashe babba sai mu nisance shi wannan hadisin rawahul bukhari wa muslim muslim da bukhari sun yi ittifaki ruwayarsa shi bukhari da muslim duk sun ittifaki wajen ruwayar wannan ita ruwayar wali muslimin ruwayar muslim shi kadai yace innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi al fidda wa zahabi annabi cewa wannan da yake ci ko yake sha a cikin ƙwariyar azurfa da zinari me aka ƙara anan? ha? zinari wannan ruwar an ƙara zinari to shi dai yi jarjiru fi baɗin hina da jahannama Allah ya tsare mu to sai jirayin ruwaya da yake ƙoƙari ya bi sai ce ƙala musulmin su fi hadisi ahadin min hum akli wa zahabi zikirul wa zahabi illa fi hadisi ibn mushir wato yace shi musulun babu wani hadisi kwaya ɗaya tal da ya zo daga gare su su masu ruwaya wanda aka ambata si wa zahabi ma'ana ma'a zahabi kenan tare da wani abu da yake aka yi shi na zinari illa fi hadisi ibn mushir sai hadisin ibn mushir shine aka sami magana zahab amma sauran abin da ake magana fidda ne kun gane da kyau to sai aka kawo aka bayani aka ce qala al-albani Imamul albani ya ce fa hadhihi ziyada shazatun min jihati riwaya wannan ƙari da aka yi na magana zinari ƙari ne shazi dangane da ɓangaren riwaya wa in kana sahihatan fil ma'ana min haisu diraya yadda yin an zo ɓangaren ma'ana ta hadisin ɓangaren diraya kina akwai riwaya da diraya riwaya shine ɓangaren ilimin da ake binciken sanadi ingancinsa da matani ta ɓangaren suwa suka rawaito meye wato sukaɗinsu suwaye suwaye waye wannan ake kira riwaya ɓangaren diraya kuma a kalli ma'anar hadisin ta ci karo da wasu ma'anonin ta saba ma wasu ma'anonin wanda suka ci wannan inganci to shine ake kira wato ainihin diraya to shi hadisin ta ɓangaren ma'anar shi diraya hadisi ne wanda ba wata matsala amma ta ɓangaren ruwaya shazi ne domin nan kaɗai ta wannan hanya aka same ta kun gane sai ce da annal akala zahaba ma'ana al'akala ma'a zahabi kenan ko kuma fi zahabi a azamu wa akhbaru min ash-shurbi wal ko kama huwa zahirin domin aiki a cikin da na zinari ya fi haɗarin gaske ya fi girman haɗari a kan sha da za a yi a cikin wata ala da aka yi ta azurfa haɗarin ya fi girma ko haka ne ko ba haka ba a zo a ce ma ga wannan kofin zinari ne ga wannan kofi ne na azurfa ko ku wannan filan ne da aka yi na zinari wannan filan ne na azurfa sai aka kalle su wane ne ya fi girman haɗarin ci a cikinsa na zinari da shi ya fi tsada ya fi daraja kuma nasi wato ainihin banda ita wannan ruwayar kaga kenan da a ce a wancan ruwaya da muka karanta ta farko duka ya zo amma abin da aka yi magana sha a can la ta sharabu aka ce kuna ganewa kar ku sha a cikin kofin zinari ko kuma kofin azurfa to amma ruwaya da ta zo take cewa shi ita kam ta yi magana ne akan me akan fidda da aka ce alladhi yashrabu fi ina'il fidda wanda yake sha a cikin wata kofi ko ƙwarya ta azurfa to yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikinsa kaga sha aka magana ba magana ce a wannan ba ko sai wannan ruwaya da ta zo ta musulun shi kaɗai wacce ake ganin shaza ce ita ta haɗa cewa inna lazi يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب كان هذا biyu shi yasa ya ce shi hadisin shazi ne ta ɓangaren waya, amma ta ɓangaren ma'ana ma'anarsa mai kyau ce domin ai haɗarin ci a zinari ya fi girma akan kan haɗarin ci a cikin abin azurfa kuma ku gane fi nashi ba to sai yake cewa wannan shi ne kama huwa zahirun kama yadda yake zahirin abin haka yake wannan magana ya ɗaukata cikin al'irwa na mana albani kenan ko wannan shine ƙarshen babin shi ma karan kan shi yanzu sai mu hattara abu eh, eh jarjuru ai mun fasara shi da Hausa ko so kake a ƙara to in aka ce ma abu jujarjiru shine aljarjaratu sautil ma'i fil jawfi yadda ruwa ke sauka cikin cikin kana sha kwat kwat kwat kwat to shine jarjara da larabci to sai muka ce da hausa muka ce yana kwankwada kuma sai yana kwankwada ruwa yake sauka <laughs> madalla to wannan abubuwa guda biyu sai mun rika hattara da su maganar ci a cikin wani abu na zinari ko na azurfa ko sha haka nan sanya tufafi na alharini shi ma sai muna hattara a yau ba don komai ba saboda wanda suke yi abubuwan nan su ba musulmi ba ne arna ne kuma kamar in ka ɗauki kwano ko kofi ko filan na azurfa da zinari ya halatta ya ado da su ko amma cin ne aka hana da sha to kaga in ba ka hatara kila kai gidanka da wahala ma ta iya so wato irin wannan kwanuka na gwal amma kila za ka iya tsanta kanka a wani wuri ko a wani gari ko a wata tafiya ka je wuri na alfarma a kawo abinci cikin gwal ko a kawo ruwa cikin kofi na gwal to kaga sai kai hattara kada ka je ka shiga cikin wannan hadari haka nan kuma kamar da na gaya mana kila riguna irin wannan masu tsada wanda yaji ɗaya za ka ji shi kuɗin da yawa kila da wahala ke ka iya saye amma wata nan baka san inda za ka tsanci kanka ba kila wata nan ka zama dangote da ka ga in ba ka da ilimi sai ka je ka riƙa soyar wannan kayan don kana da kuɗin da za ka iya saye ko miliyan nawa ake sai da tufafin kai za ka iya saye kana da kuɗi to yasa ake so a yi karatu ko ka kai wannan matsayin da miliyoyin da Allah ya baka ka san tufafin da za ka sa akwai alharini haramun ne ga ɗa namiji ya sashi kun fahimta da kyau to sai mu ci gaba babi na gaba ko sai ta ce a salati yin tsarki domin yin sallah alimna umar radiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bighayri duhurin wa taharatu nau'ani taharatun bil ma'i wa taharatun bis sa'idi awwalan at-taharatu bil ma'i al-wudu'u wal ghusl hadisin abdullahi dan umar yake so ya mabudin wannan karatun da shi ya sa shi a matsayin mabudi ce shi abdullahi dan umar ya ce na ji manzo ko na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqbalu salatun bi ghairi ba a karɓar sallah ba tare da tsarki ba ba a karɓawa ke karɓar sallah Allah ke karɓa ma'ana Allah bai karɓar sallah da aka yi ta babu tsarki dole ne sai an yi sallah da tsarki kamar yadda za mu ji nau'o'in tsarkin nan gaba a hankali kafin a gama babin nan amma dai mabuɗin darasin shine ka sani ba a karɓar sallah sai sallar da aka yi ta da tsarki muddin an yi sallah ba tsarki to ba a karɓa to sai ce wa tsaharatu nau'ani shi fa tsarki kala biyu ne ko nau'i biyu ne tsaharatun bilma'i akwai tsarkin da akan yi shi da ruwa wa tsaharatun bisa'idi akwai tsarkin da akan yi shi da ban ƙasa wannan nau'i biyu sai ka riƙe su zai ɗau ɗayan shi ne ce awwalan a tsaharatu bilma na farko tsarki da ruwa wannan shi zai ɗauka ba zai ƙara maka magana tsarki da ban ƙasa ba sa'id sai ya gama magana shi gaba ɗaya har ka natsu ka tattara hankalinka karatu ake na fiƙihu na ilimi ka rika tattara ƙwaƙwalwa ka da za ka fahimci mai ake faɗi to sai ya ce shi tsarkin da ake da ruwa akwai alwuzu'u wal ghusl akwai alwala akwai wanka da alwala da wanka da ruwa ake yin su kun gane wannan duk inda za a alwala inda ya alwala ce to da ruwa ake yi ba a yi da wani abu ba ruwa ba hakanan wanka inda ya wanka ne to shi ma da ruwa ake sa to su ma guda biyun zai ɗauki ɗaya fara magana a kansa sai ce alwudu'u ya yi taitil ɗin magana kinan alwudu'u alwala sifatuhu sifarsa ya sifarsa wato ya sifarsa take za ka ga tsarin da ya bi mai littafin nan ya sha bamban kila da yadda muke karanta cikin littafai da an zo a fara maka a ce farillan alwala sunonin alwala mustahabban alwala sannan ababen da suke bata alwala sannan kuma kila haka dai za a ma a maka siffata a dunkule yadda ita ta take practical to yawanci za ka gaba a cika wannan ba cikin littafai na zikihu sai ka dawo cikin hadisi to shi zai fara faɗa maka siffa alwalan sannan ya tafi waɗancan abubuwa da muke faɗi kun gane da kyau domin ka san abin yadda yake a dunkule sai kuma ka zo ka san hukunce-hukuncen da suke a cikinsa sai ya ce an maula usman radiyallahu an anna usman ibn affan radiyallahu an huda'a bi wudu'in fa tawadda'a fa ghasala kaffayhi thalath marrat thumma madmada واستنفر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نهو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة أصل تنزاق إن دي نمبر يتم متفق عليه كم بخاري ده مسلم كينام amma sai ya ce wa haza lafzu ai lafzul muslim kenan ya ce wannan hadisi da za mu karanta an karɓo shi ne daga humran humran maula usman in an ce maula ba wanda ke ka sai ka ‘yanta shi to ya zama maula naka to shi humran maula ne na usman ibn affan Allah ya kara masa yarda sai ya yi ruwa yake cewa anna usman ibn affan radiyallahu anhu da'a bi wudu'in wata rana Usman ɗan Affan ya ce a kawo masa ruwa da abi wudu'in mana ya kira kaga ai ba ruwa zai kira ba Ma'ana ya kira ce a kawo masa ruwan alwala Ina aka ce wudu wawun din yana da fataha ismun ne lil ma in aka yi mai zamma ismun lil ismun lil fi'il kenan yasa larabci ake so ka rika karanta shi daidai in ba ka yanzu sai kai kwaba ka ganin ya ce da a bi wazu'in wazu'in ne ma'anar ruwan alwala wata rana usman na afani ya ce a kawo masa ruwan alwala kun ba ita alwala ba ita alwala sunan ta wuzu sai a yi wawon ɗin zamma kun gane fatawa ba a yace sai alwala da aka kawo masa falwalar ta su ce ga yadda ya practical aikace ya ce fagasala kafai hisala samarra, ya fara wanke tafukan hannunsa sau uku kun gane an ce tafukan hannu ka ɗebo ruwa ka zuba haka gaba ɗaya ba na nufin ka wanke wannan uku wannan uku ba shi da kenan ba haka aka ce ba Kafai tafukan hannunsa ya wanke su sau uku an gane wannan fikihun shi ko kaf zuwa nan ne yake ce ma kaf zuwa wannan idan idan wannan hannu din ya ce sun maza wasan fara sannan ya kuskura baki ya tace to ka taɓa tacewa baka shaƙa ba eh shi ya sa hadisi wani hadisin ke ƙara fassara wani ka gane ya ce ya kurkura sannan ya tace shi ne wasan fara to an taɓa tacewa ba a shaƙa ba fakon shaƙa wata ruwa ta zo da ita ma'ana ya kuskura baki ya shaƙa ruwa kuma ya tace kun gane da kyau shi yasa ya zo cewa a ruwa za ka iya amfani da ruwa da ka kamfato ka zuba a baki kuma ka shaƙa ka tace kuma ka kuskura ka zubar yayi ka sake ɗewa kamface ka kurɓa sannan ka shaƙa ka tace ka kuskura ka zuba, ka sake kuna ganewa to wannan thumma ghassala wajhahu thalatha marrat sannan ya wanke fuskarsa so nawa so uku fuska ita ce nan daga matsira gashi nan inda gashi ke fitowa banda mai sai can ya ce ya tafi inda sai ya tsaya a asalin dai inda gashi ke fitowa nan zuwa wannan haɓa dinnan yana ciki nan kuma daga kunne zuwa kunne dinnan yana cikin fuska nan ne ita ake ce ma mai alwajahu to ya wanke fuskarsa so nawa so uku sun magasala ya da huliyum na ilal mirfaƙi falasa mara sannan ya wanke hannunsa na hagu ilal mirfaƙi afuwan dama ko ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwar hannu wannan yake cewa mirfa zuwa gare shi ana haɗawa hadda shi ba wai iya nan za ka tsaya ba an ce don zuwa ga a hadda shi za ka haɗa wannan ya wanke so nawa so uku ya ɗebo ya wanke ya sake duka da nan gefe da nan da sunan duka za ka haɗa ka tsatsefe so nawa ya ce so uku sannan ya ce sun makasala ya da hulusura misala zalik sannan ya wanke hannunsa na hagu shi ma kwacan-kwacan haka so nawa so uku shi ma gaba da baya ciki da bai ko ina a wanke a tsatsefe so nawa bayan nan sai ya ce sun ma masa a sahu, sun ma gasala rijila huliyum na sun ma masa a sahu. sannan ya shafi kansa kai tun daga nan za ka shafa ka tafi zuwa can ɗaya ka dawo sai ka hada da kunne domin shi kunne yana cikin kai kamar yadda za mu ji a gaba a nan ruwayar bai ka ba ya ce ra'asa hutu shi ra'as nan ne gaba da yake ce ma ra'as ka wanke fuska inda muka faɗi ɗazu ka ga mai ina rage za ka shafa kai da kunanka ka shafa ka tafi ka dawo maganar wanda suke cewa ko ko ɗan gashi bi ka ɗan yi ma haka ya yi ba haka ba ne ba haka ne biyu ba domin yanzu za mu ƙarshe za mu ji shi usman da ya gama alwala cewa wannan ce irin alwalan manzo muna ganewa kuma duk masu ruwa sun ce ba wanda ya rawaito siffa alwala irin ta manzo kamar Usman ibn Affan kuma yanta da kyau to kaga shafakkai ake gaba daya kamar nan yadda muka ji gaba zamu ji wani ƙarin bayani akan shafar kai thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalath marrat sannan ya wanke kafarsa ta hagu ta dama saurayi eh, baki na yana cewa faɗin hagu ya wanke kafarsa ta dama zuwa idan sawu shi ma sai ka hada da idan sawu ba can kasan shi ba har da idan sawu din zaka hada ka wanke shi ma sama da ƙasa ka tsatsefe 'yan yatsu duka don duniya inda faso duk a saka ruwa ya shiga sosai Dan kar a bar lam'a an fahimta da kyau to yayi wannan so nawa so uku sun magasala li yusra misla zalik sannan ya wanke hagu ita ma kwatankwacin yadda ya wanke damansa ita ma su ukun nan sama da ƙasa ciki da bai ko ina da ina kuna ganewa sun matsala sannan sai ya ce shi usman an Afan. ra'aitu rasulallah na ga manzo sallallahu alaihi wasallam tawadda nahu wudu'i hada na ga manzo yi alwala irin wannan alwalar da ne muku wannan yanzu maharan ke na maula shi shine aga yadda ake ko da ilimi a aikace ko annabi ya yi practical gaban su usman ɗafan sun gani shi kuma usman ɗafa ya zai yi masu maharan a aikace ya gama ya ce masu wannan alwalar da ne irin ta ce na gaman zo suna sallam ya yi sun <clears throat> matsala rasulullah da ya faɗi wannan sai ya kuma ruwaya shi ma ya ce manzo sallam ya ce man tawadda nahwa wudu'i hadha wanda ya alwala irin alwala ta wannan in jiwa kenan eh eh wani irin Usman bin Affan Usman bin Affan ai shi ma koyo ke ko in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ruwa ya yayi masa alwala ya gama yace wannan alwala da ne muku irin ta manzo ce to sai kuma yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuna fahimta <clears throat> ya ce man tawabba a nahon wuzu'i haza wanda ya alwala irin alwala ta wannan irin ta manzo kenan kuna gane sun makama faraka a raka a taini sannan ya tashi ya je raka a biyu ta nafila kenan ya yi alwala af cikakka alwala kenan sannan ya je raka a biyu ta nafila ba wai ta farilla ba dama ta farilla ai wajibi ne ko to ko ta nafila ma haka sai ce la fi hima na sahu ba yayin da yake a biyan nan ba ya zancen zuciya a cikin sallar yau ce muke fama da ita ko <coughs> ko ba ita muke fama ana sallah a gama sallah kana mamu a tambaye ka mai liman ya karanta wacce sura ce ka ce kai a yi fasar da ake karatun nan na manta ko haƙe kowa shamsu ce ni dai na ja karatu kuma ya karanta fata amma surar dai so da kawai dai a masallacin yake zuciyar tana can saka waccan ƙulla waccan shedan baya tashi zo mu mutane sai da sallah to ka tsaya kai raka'a biyu yayin da kake yin ta zuciyarka ba ta maka sarƙe-sarƙe shine zuwa to baya zancen zuci kenan ya annabi ya ce gufira lahu ma kadama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa kun ji girman ladan da mutum zai samu kayi alwala mai kyau irin ta manzo kayi sallah tsamna tsatsiya ka san me kake karantawa yayin da kake tasbihi kabbara ta hamidi sujuda ruku'u karatu duk ka san me kake hankalinka na kan sallah haka ka gama to annabi yace za a gafarta ma bawa abin da ya gabata na zunubinsa qala ibn shahab A zuhuri kenan ko ibn shahab az wannan malami ne babban yan uwa cikin malamai magabata wanda aka haife shekara ta 58 da hijira yayi wafati shekara ta 124 kaga 58 tun cikin karnin da annabi ke cewa khairun quruni karni kenan ko to a ciki aka haifai yana ciki da yana almajiran ibn musayyib babban tabi'in nan kuma ya rayu zamanin daula ta umawiya wannan lokacin har ma ya karantar da 'ya'yan gidan sarki saboda irin ilimin da Allah ya bashi har ma sarkin ya gwada shi ya ga yana ya abin da yake kwa masu shi ma ya iya ya rubuta ma yara rubutu kaciya allo ya ba su don su haddace shi ɗin wanda ya iya sai zo yasa aka ɗauki abin da aka rubuta a ga shi abin da yake kuwa musu shi ya haddace shi koko shi ne aka ce ya ce ba komai ba dai inda muka ba yanzu ya bata abin da aka yi rubutun ya bata ba komai sai ya zauna yake da ka ba shi dama sarkin ya yi don ya gwada shi ga abin da yake kuwa ma ya'yan nan shi ma ya san shi imin shahabi zuhuri kenan wannan malami wanda yake malamai suka ce yana cikin manya-manyan wato tabi'ai wanda ya zauna da ƙananan sahabbai ya kuma zauna wato da manya-manyan tabi'ai kamar irin su sahal bin sa'ad al saidi sahabi ne ya zauna da shi kun gane da kyau kamar Anas yi dama yana da shekaru masu yawa Anas amma ya karɓi karatu wurinsa saboda haka ibn shahabi zuhuri babban malami ne shine imamu shafi'i yake cewa game da shi yake cewa laulan zuhuri wato la zahabati sunan min al ba dai imamu zuhuri ba to da sunoni da yawa na manzo da aka sani da sun tafi zamansa da ya a madina ya tukoi da sunan manzo ba dan shi ba to da abubuwa sun tafi al'aqa bin raba yana cikin almajiransa wanda suke karatu wurinsa to shine shi ma da ya zo kan wannan maganar sai yake cewa wa kana ulama'una ya ƙuluna malamanmu suna cewa hazal wudu'u asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lisalati wannan alwala nan da Usman dan Affan yayi ya nuna matabi'ai shi kuma ya gane wurin manzo wannan alwala ita ce asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lisalati ita ce mafi kyau mafi rinuwa wacce mutum zai yi alwala da ita idan zai sallah irin wannan sifar da aka karanta mana kun gane da kyau Mana na ƙara ma nau'in wannan alwalar su tamfi cewa alwala ce wacce take da tsari da tushe kaga sai da aka koya mana siffa sannan kuma za a shiga bayani filla-filla gaba kun gane da kyau wannan idan ɗalibai ake mawa a makaranta to akwai buƙatar malami ya zo da ruwa ya zo gaban ɗalibai ya kwatanta musu yadda hatta zuba ruwan da rashin ɓannan ruwa da yadda ake wankewa ɗin an fahimta da kyau da duk waɗannan gabai da aka koya mana a dunkule ya koya masu yadda ake yin alwala ba alwalar da za ka ga yaro ya yi yawanke iya nan za ka ga kawai da ya shafa iya nan wajen ido shi ya fahimta shi nan ke fuska ya gama ko kai ba yara hawa wasu manyan ma za ga ba sa wanke hannun su shigar da shi cikin fuskarsu wani can magoshin saboda kai bata kan shi da gayu baya so yanko irin suna saboda kai mai da hula hula ta yi laima kuma abin da aka yi na sa mata sarki ta saki kowa ana samun matasa irin wannan ba shi kafa kafa yake kada hular shi ta lalace ba magana yake alwala irin saman zo ba to bayan wannan sai ya fara shiga cikin tafsili na alwala sai ce shuruɗi sai hakihi sharuɗin ingancin alwala kaga akwai sharuɗa akwai shi farillai yadda ya fara to da sharuɗan ya fara sai ce sharaɗi na farko shine anniyatu da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam mal'amalu bin binniyat niyya ita ce sharaɗin ingancin alwala na farko da za ka zo dukkan wanke gaban ne da muka kwakwatanta ma ba ke niyya alwala ba ta ta yi alwala sai da ka gama ka ce au alwala fa nake so in to ke yanzu ka tuna yanzu za ka yi niyya sai ka yi niyya ka fara alwala wancan ka wanke gaban ka kayi tsafta babu laifi Allah saka da alheri amma ba za ka sallah ba dan ba niyya niyya sharadi ce Ka ga wasu malaman cikin farilla suke sa ta ko to shi nan ya sanya ta ne cikin sharadin ingancin alwala dan ba ta babu alwala wala yushraqu at-talaffuz biha li'adami thubutihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba a shar'anta yin lafazi da niyyar ba ka buɗi baki ka ce na waitul wudu ko na yi niyyar alwala babu kawai niyya a zuci take domin manzo sallam ba a sami inda yake lafazin niyya ba a jinniyoyin da yake yi a zuci yake su an fahimta da kyau na biyu a tasmiyatu liqaulihi la salata liman la wudu'a la wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai can kasa za a ga an ce hadisin ya zo cikin sayin na ibnu maja kuma abu dawud ma ya rawaito hadisin a tasmiya faɗin bismillah za ka fara a rola ka ce bismillah shi ya saka cikin sharaɗin ingancin alwala kila ka ce a a to yau kuma kaji wani sabon karatu bismillah sharaɗi ce ta inganci alwala eh sharaɗi ce dalilin da ya sa ga abin da ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzo sallallahu la salata liman la wudu ala babu sallah ga wanda bai da alwala in yazo ya salla ba alwala babu sallah kwata kwata ba a karba ba wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alai haka nan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah akan alwalarsa ba a yadda za ka ce bismillah ka ƙulla niyya ka fara ci wanda bai bismillah ba ita ma babu ita wanga maganar babbar ce abinda na ya ce babu babu wani tawili kuma za ka iya yanzu wasu malaman sun yi ga sunan daga ciki ƙalal allamatu dahlawi ma dahalawi wani malami ne wanda yake mutumin indiya ne cikin manya-manyan malaman indiya wanda sufi ne kuma na kashabandi aƙida irin sufiya ta eh, ɗariƙa ta na kashabandiya ita yake yi to yana ba hanafi ne a ya yi tafiye-tafiye da yawa ya zo makka ya zo majina shekara ta 1143 wajen kusan kace shekara na wakilin yanzu shekara kusan 300 ko to shi wannan malamin sai yake cewa huwa nassun ala anna tasmiyata rukunin aw shartun wannan wato nassi ne tabbas da yazo akan kai bismillah rukuni ne ko shar'i amma sai yake wa yuhtamalu an yakuna al-ma'ana la yakmulu al-wudu sai ce amma za a iya mai tawili maimakon ka ce rukuni ce bismillah ko ka ce shara'i za ka iya tawili ka ce ai abin abinda ake nufi da ma'anar la wudu a ɗin nan sai ka ce la kamulul wudu alwalan mutum ba ta cika kun gane in mu ce alwala bai bismillah ba sai ce ma'anar la wudu an can mu mai tawili mu ce la kamulu alwalan ba ta cika ma'ana ta yi kinan ko yi wannan tawilin sai mai littafi ya ce lakin la artazi misla hada ta'awil ni ban yadda da wannan tawilin ba fa innahu min at-ta'wilil ba'id wannan tawili ne mai nisa wanda ya saba da yadda ake tawili tawili ana yin shi ne wanda zai iya daukar ma'anar amma annabi ta ba alwala gare shi kai yanzu ka zo ka ce abinda annabi ke nufi alwala dai ta cika ba yace wannan tawili ne ba'i alladhi ya'udu bil mukhalafati ala al-lafzi wanda yake saba ma lafazin da aka faɗi domin kace la ya kamulu wudu da abinda annabi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai kun ga lafazan sun sha bamban la wudu'a aka ce kai kuma kace la ya kamulu lafazan iri ɗaya ne annabi ya ce ba alwala to ka tsaya iya haka ka fahimce shi haka gyara yanzu inda ba ka yi to daga yau ka gyara in za ka alwala ka ce bismillah kuma ma tun kana islamiyya ya an koya maka tini za ka fara kai ba ma kome ne za ka yi wuraren da ake fara su da bismillah za ka fara bismillah za ka ci abinci bismillah za ka fara alwala ko ka sama ma bakinka da bismillah kana zuwa dama kai ne sai bismillah sai ka fara alwala haka abin ai mai sauki ne ko da saukin tabbakawa ne a da wahalar tabbakawa in ga wani abu ne mai nauyi sai ka ce wannan yana da wahala amma ka ce bismillah ka fara alwala mai laifi sosai na uku sharaɗi na uku Yace ce sharaɗi na uku na ingancin alwala shine almuwalatu bibiya bibiyan aikin alwala ka yi su a jere ya ce wahiyar ta tamu fi ghasilil a'aba wa adamul fasli bainahuma bi fasilin ɗawilin me definition na muwalat a cikin littafanmu na fi waye akwai muwalati ko to nan shi ya saka cikin sharaɗin ingancin alwala ya ce shi ne a tattabu fi gasilin a'aba bibiyan wanke gaban alwala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wa adamul fasli bai na ha bi fasilin tsawilin ba tare da an sami wani marabi da ya rabe tsakanin wannan gabar da ka wanke ka bari ka tafi kai wata sabga sannan ka dawo kuma ka ce za ka jona to ba tare da wannan ba ya zama ka gama wanke fuska sai me za ka ci gaba sai hannaye ka gama hannaye sai me sai kafa to wannan muwala ce a jere shi ma sharaɗi ne na ingancin alwala da za ka yi wata gaba ka bari ka tafi wata harkar ka sai ka gama ka dawo kuma ka jona alwala ba ce ba domin babu me ba sharaɗin inganci ta shine muwala ce ba da ka yake faɗi ba yace li hadisi Khalid ibn Ma'dan Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadru dirhami lam yusibha al-ma fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a wa salla wa sala a can kasa za ku ga an ce hadisin sahihi ne ya zo cikin sayi abu dawud na'am hadisin Khalid ibn Ma'adan Allah ya kara masa yarda yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ya ga wani mutum yana sallah nabi ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahri qadamihi a bayan sa nan irin bayan kafa din nan sai ya ga lam'atun ya ga wata lam'a wani wuri da ruwa bai taba ba shi yake cima lam'a qadaru dirhami gwargwadon dirhami kamar ka ce ai an san kafar jaki ta gaba tana wani ɗan baki ko shi ake kwatantawa ko kuma ka ce kwandala irin tamun nan ko faɗin kwandala ka san dai kwandala to daidai kamar faɗin kwandala wurin ruwa bai taɓa shi ba na bai gani a bayan wato diga digin sanan to da na bai gani sai yake ce mai wato lam yusib halma ruwa bai taba ba famarahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarce shi an yi idal wudu'a wasala ya je ya maimaita alwala sannan kuma ya maimaita sallah kun gane fikihun da Nabi ya ga lam'a ya ce tafi ka je ka sake alwala ba ce je ka wance lam'a ba je ka sake alwala gaba ɗaya sannan sallah ma ka zo ka sako ta don kayi ta ba cikakka alwalacin da da lam'a ita kuma alwalacin da wani wuri bai yanku ba gaba ɗaya ba ce ba kuma ka sami lokaci mai tsawo da daga wanke hannu ne ka zo kake wanke kafa kaskaba wurin wani ya gani me za ka yi daga wanke kafa shi ke nan inda ruwan bai taba kaɗa ka ƙara wankewa amma ka bari ka tafi ka fara sallah an sami mai gab tsakanin aikin ka na alwala in ka zo sako alwala za ka gaba ɗayanta bari ku ji ƙarin bayani da yayi yace ta jibil mawalatu la a ghaslul ghaslul lam'ati da bibiyan alwala a yi ta ajere bai zama wajibi ba to ai da ya ishe shi a ce je ka wanke lam'a da ya nabe ce je ka wanke wurin nan da ka bari bai wanku ba ka wanke shi ka zo ka maimaita sallah amma sai ya ce je ka sake alwala kun fahimci wannan eh shi yasa yana nuna kenan yace wali annal wudu'a ibadatu yufsidu hal hadathu domin ita alwala ibada ce wani abu na hadasi yana bata ta fashturidatil muwalati kasalati shi yasa aka shar'anta mata ita ma a yi ta jere kamar yadda sallah take a jira ke yin ta in ka yanke to fa sai dai ka sako ta gabaki daya wale annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa mutawaliyan kuma annabi bai taba alwala ba sai a jere bai taba wa fara wanke wata gaba ya bari ya je wani abin ya dawo ba a jere ke wa amara tarikul muwalati bi i'adati wudu ya umarci wannan da ya bar jera alwalarsa yi duk a jere ya mai mai umarce shi je ya sake alwalar ba ta je ya wanke inda bai wanku ba kun fahimta da kyau to kaga wanda yake nuna mana cewa kinan shi mai littafi ya ware abubuwa uku sai ka kiyaye su na farko niyya na biyu yin bismillah na uku yin alwala a jere waɗannan sharuɗa ne na ingancin alwala duk sanda aka rasa ɗaya daga ciki alwala babu ita dai shi sharaɗi shine sharaɗin ingancin abu eh ana samun ingancin sallah saboda me alwala shar'i ce ta ingancin sallah in ba alwala aka sallah sallah babu ita to haka nan ita ma alwala tana da sharuɗanta niyya in ba niyya kai alwala ka kawo ki gabai kawai kun bayanta da kyau haka in ka zo kai ba kai bismillah ba nan ma babu alwala dan annabi ya faɗi karara haka nan in kai baka jera ta a jera ba babu sai ka je ka sako ta ina ga nuna lokaci da fata abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan kuma abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon fahimtar abinda muke yi na'am